A yau talata talatin ga watan biyar na wannan shekara da muke ciki ne, kwana guda da rantsar da sabon gwamnan na Kano Abba Kabir Yusuf. Kotun sauraron ƙorafe korafen zaben da aka gudanar ta sanya za ta fara sauraron ƙorafe korafe a kan zaben na gwamna. a inda jam'iyyar da ta gabata wato jam'iyyar apc ke korafi gami da kalubalantar nasarar da gwamnan na kano abba kabir yusuf ya samu to sai dai zaman na kotun yau bai samu yiwuwa ba sakamakon yadda aka bayyana 'yan kunji-kunji na 'yan kudaden da ya kamata masu shigar da kara su biya ta yanar gizo-gizo sun gaza samuwa a cewar lauyan jam'iyyar na apc barista Nureni jima san sun samu matsala ne da na'urar ta intanet a wajen ƙoƙarin biyan waɗancan kuɗi a don haka ne ma aka samu wannan matsala Nureni jimo ya ci gaba da cewa sha'ani na na'urar gizo-gizo abu ne ba wai iya kano ba duk ƙasa baki ɗaya a don haka ne ma ba su da wani zaɓi illa su shaida kotun abin da ya faru daga bisani ya ci gaba da cewa dama dai bisa ka'ida kwanaki bakwai suke da shi domin gabatar da nasu martanin kafin lokacin da doka ta ƙayyade musu wanda kuma suna sanar da hakan wanda ya roƙon kotun da ta sake basu wata ranar domin dai kafin nan suna fata na'urar ta gizo-gizo ta samu canji Jam'iyyar ta APC dai na roƙon kotu da ta soke nasarar da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya samu, wanda ya tabbatar da shi a matsayin gwamnan na Kano na jam'iyyar NNPP, wanda a cewarsu suna da tarin hujjojin da za su gabatar wa kotun domin da ya tabbatar da hakan. Kazalika sun kuma roƙi kotun cewar da ta tabbatar cewa jam'iyyar NNPP da a yanzu haka ke da awar sun ci mulkin Kano, cewar ba su ne suka lashe zaben ba. Jam'iyyar da ta gabata wato jam'iyyar APC su ne suka lashe zaben da ƙuri'u mafiya rinjaye. To sai dai daga bisani lauyan jam'iyyar ta NNPP barista Chief Awomolo Adeboye San ya bayyana cewa korafin da jam'iyyar ta APC suke yi ba komai ba ne illa mushen gizaka. Kazalika ba kuma komai suke ba illa ƙoƙarin yin wasa da kotu. A don haka ne ma ya roƙi kotun da ta yi watsi da wannan ƙara. To sai dai batun basu wata ranar kafin wa'adin wancan mako guda lauyoyin na NNPP ba su yi suka akan hakan ba. har ma dai lauyan hukumar zaɓe INEC wato Barisa Osayumi ya roƙi kotun da ta ba shi dama domin dai sake shigar da wasu bayanai na musamman kasancewar a bayanan da suka shigar na farko sun tafka kuskure a kai. Lauyoyin jam'iyyar ta APC sun roƙi kotun da cewa suna fata za ta ɗan ƙara musu lokaci domin dai nazartar waɗancan ƙorafe-ƙorafe. Ranar bakwai ga wata ne dai za a ci gaba da sauraron wannan ƙara. To sai dai wani abin mamaki da wannan ƙara har ya zuwa yanzu, jam'iyyar APC ita kaɗai ce ke wannan ƙara, domin kuwa babu suna ko kuma sa hannun mutumin da ya mata takarar gwamna ko kuma mataimaki. Abin da ya saurare lokaci.